ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد باقي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki da ya sake hada mu a wannan yammaci na juma'a wanda a yau watan rabi'ul awwal yana da kwana 18 ko 16 16 hijira 1435 wanda ya zo daidai da 17 ga watan 1 miladiya 2014 cikin karatunmu na wannan littafi mai albarka muktasaru shama'il muhammadiyya wanda imamul albani ya takaice shi daga babban littafi na imamu tirmidhi mai suna ash-shama'il muhammadiyya wannan shi ne darasinmu na 23 ko 24 a gabaninmu fara karatu akwai ɗan tambihi da zan yi a cikin karatunmu da muka yi na baya inda muka zo maganar gashin baki a cikin wani hadisi na muhira ibn shu'ba wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa ya rage shi wanda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ya rage shi a hadisi na 140 kenan a cikin babu ma ja a fi idami rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yara za mu yi akan fassarar da muka yi a aqsuhu laka ala siwak a wancan lokacin mun karanta cewa za a ɗora asuwakin akan gashin baki sai zama an cire shi to a ɗaya daga cikin malaman mu ya kira ni lokacin da ya ga karatun a sunna tv yake cewa abinda ake nufi shine akan sanya asuwakin ne karkashin gashin bakin tunda yana da yawa ya riga ya yi yawa kamar yadda hadisin ya gwada to za a sanya shi a karkashi sai a sanya abin yankewa a yanke ba cizgewa za a yi ba wannan shine gyaran da zamu yi ubangiji Allah madaukakin sarki ya datar da mu zamu tashi babu ma jaa fi ƙauri rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama qabla at-ta'ami wa ba'da ma yafrughu babin da ya zo yake bayanin abin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake faɗa gabanin cin abinci da kuma bayan ya gama cin abincin ma'ana wannan babi zai mana bayanin mai manzan Allah yake faɗa sallallahu alaihi wasallama kafin ya sanya hannunsa cikin abinci bayan kuma ya ci abincin ya gama mai manzan Allah yake faɗa mala ya ce an abi ayyub al-ansari an karɓo daga abi ayyub al-ansari qala yace kunna inda nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama yauma mun kasance a wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama yauman wata rana fa qurriba ta'amun sai aka gabatar da abinci falam ara ta'aman kana a'zama barakatan minhu awwala ma akalla abu ayyub ansari ce ban ga wani abinci ba wanda yafi wannan abincin albarka farkon lokacin da muke cin abincin wala aqalla barakatan fi akhiri. sannan kuma mafi karancin albarka a ƙarshen shi ce ban taba ganin abincin da farkon shi yana da albarka ba amma ƙarshen shi ba albarka fa kullu ya rasulullah sai muka ce ya manzan Allah kaifa haza yaya haka ya faru qal sai manzan Allah ya ce inna zakarna smallahi hina akalla mu mun ambaci sunan Allah madaukakin sarki lokacin da zamu ci sun maƙa'ada ba'adu man akala walam yusammi Allah ta'ala daga baya kuma wani zo ya zauna wanda bai ambaci Allah ba kuma ya ci ya zo ya sanya hannunsa yana ce shi bai ambaci sunan Allah ba fa'akala ma'ahu shaitan sai shaidan ya ci abincin tare da shi wannan hadisi game da muke gani malam ya yi alama cewa hadisi ne mai rauni a cikin sanadin shi kun ga za ku gami ya sa mana da'if can kasa ya isnaduhu da'if sanadin hadisin mai rauni ne fihi abdullahi ibn lahi'a akwai rawi din nan da ake kira abdullahi ibn lahi'a wanda yana da rauni wa huwa sayyi'ul himzi hadda shi tana da rauni wa fawqahu gabanin ibn lahi'a din akwai rawiya ne la yu'rafan akwai sarawi guda biyu su kuma majhulai ne sai zama sanadin hadisin yana da rauni wa qad akhrajahu ahmad mala yace imam ahmad ya fitar da wannan hadisi cikin musnad na imam ahmad juz'i na biyar shabi na 415 zuwa 416 bi isnadil muallifi da sanadin da imam tirmidhi ya kawo shi wa matnihi da matanin wa minhu الزيادة التي بين المعقوفتين ما لا يتي daga can musnad na Imam Ahmad na gano wannan ƙarin da na sanya shi a bracket guda biyu in ka tafi ƙarshen hadisin sun maka'ada za ka kalmar ba'adu ya sanya ta tsakanin baka guda biyu to wannan kalmar ba'adu din da ya koma musnad na imamu ahmad ya ga kalmar a ciki amma a riwayar tirmidhi babu kun gane ko sai ke cewa wa min majma daga kuma littafin majma'u zawaid wa qala yace rawahu ahmad imamu ahmad ya rawaito shi inji mai littafin majma'u zawaid Wafihi rashid ibn jandal wa habib ibn aus waɗannan sune masu riwaya guda biyu wanda majhulai ne rashid ibn jandal da habib ibn aus wakilahu kilahuma laysa illa rawin wahid kowanne ɗaya daga cikin waɗannan mutane guda biyu ba wanda ya riwaya a gurin shi sai mutum ɗaya ƙa'ida a gurin malaman hadisi idan mutum ɗaya ne ya riwaya gurin rawi aka bincika cikin almajiransa mutum ɗaya ne ya riwaya gurin shi ko ba wani malami da ya magana a kan tausikin wannan rawi sai a ce rawin majhuli ne ma'anan majhul yanzu ma akwai bukatar a da samun tabbacin akwai wane ko babu shi shine ma'anan majhul ma'ana wanda ba a sani ba domin mutum ɗaya duk inda a koma a gari waya daga wannan rawin wannan almajirin ne wannan almajirin ne an ganta sunanin nasa'i shine an ganta tirmidhi shine an ganta abu dawud shine to kun ga sai malamai su ce to mutum ɗaya ne yake riwaya a gurin shi ta hanyar mutum ɗaya muka san shi sannan ba wani malami cikin malaman hadisi da ya zo mana bayanin wannan malamin mai almajiri ɗaya zai ce wannan rawin majhuli ne shi a kira majhulil aini akwai majhulil hal shi majhulil hal zaka iya samu almajiran shi guda biyu ne amma dai ba wani bayani na <coughs> tabbacin sika ne da gurin malamai da haka wannan sanadi dai yana da rauni wa baqiyatu isnadihi sauran mutanen da ke cikin sanadin rijalus sahih mazajen hadisi sahihi ne khala ibn lahi'a amma banda ibn lahi'a wa hadithuhu hasan hadisin ibn lahi'a hasan ne idan ya samu taba'a da haka dai wannan hadisi yana da rauni da hadisin ya inganta me yake so ya gwada mana yana so ya gwada mana idan an yi bismillah wajen cin abinci shi dan baya cin wannan abincin in kuma ba a yi bismillah ba wajen cin abinci to shi dan yana zuwa ya ci wannan abincin idan ku shi dan ya sa hannu sai albarka abincin ta tafi ila za ka ci ka gama ka sha ruwa bayan awa ɗaya sai ka ji yunwa ko kuma ga abincin ya ife ishe ka amma ka cinye ba koshi ba saboda Allah ya ɗauki albarka albarkar ɗauki albarka abinci tana iya zuwa ta hanyoyi da dama ko ka ci ba koshi ba ko ku a ka koshi amma ba zai ma amfani a jiki ba domin in an ci abinci kan yi amfani a jiki don Allah ya ɗauki albarka sai ki ma amfani a jiki ko wani abu makamancin wannan wannan shi ne abin da hadisi yake gwada mana da ya inganta to amma mu koma cikin littafin imam muslim sahih muslim za mu ga hadisai da suke gwada wannan abu hadisi na barko an jabir ibn abdullah ya ce manzan allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa iza dakhala ar-rajulu baitahu a cikin sahih muslim manzan allah ya ce idan mutum ya shiga gidan shi fa zakara allah inda dukulihi ya ambaci allah yayin da zai shiga gidan ma'ana ya addu'a shiga gida sannan wa ta'amihi wa inda ta'amihi da yayin da zai ci abinci aka mai abinci ce bismillah qala shaytan sai shaydan ya ce wa ƴan uwan shi shaytanu la mabita lakum wala asha'a anan gidan da yau ba ku da gurin kwana sannan anan gidan ba ku da abincin dare babu abinci sai a fita kun ga wannan hadisi ya gwada kenan idan mutum ya ambaci Allah yayin cin abinci shaydan ba zai ci abincin ba idan mutum ya ambaci Allah yayin shiga gida shaydan ba zai shiga gidan ba manzala ce wa iza dakhala idan ya shiga gidan falam laha bai ambaci Allah ba kurin yana zuwa ya shiga gidan wani ma bai sallama ba sannan walam laha inda ta'amihi bai ambaci Allah yayin cin abinci ba qala shaitan sai shaydan ya ce wa yan uwansa adraktumul asha'a wal mabita kun samu gurin kwana da kuma abinci da haka sai shaydan ya zauna a ci abincin tare da shi kuma ya kwana a gidan har wayo a cikin muslim daga huzaifa Allah ya kara masa yarda yace kunna idza hadarna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallama ta'aman huzaifatul yamani yana cewa mun kasance idan mun zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama aka kawo abinci ko muka kawo wa manzon Allah abinci lam nada aidina hatta yabda rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fayada'u yadai fayada'u yadahu yace ba ma fara sanya hannu sai manzan Allah shi ne zai fara sanya hannu sannan mu wanda ya nuna man ladamin cin abinci da babba ka bar shi ya fara sanya hannu sannan ka sanya idan kuma na ɗeba ne ka bar shi ya ɗeba sannan kai kuma ka ɗeba sai in shi ya ce ɗebi amma kada a ka abinci tare da yayanka ko malaminka ko mahaifinka kai fara ka buɗe ka fara ci wani ma sai ka ji shi zai wa babban bismillah bismillah yaya a'a ka bar shi ya fara ci sai in shi ce ci ko ɗebe to sai ka ɗeba wa inna hadarna ma'ahu marratan ta'aman yace wata rana mun zo an kawo abinci wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama faja'at jariyatun ka tudfa sai ga wata yarinya kai ka ce in gizo ta ake ta zo da gaggawa tana neman ta sanya hannu fa zahaban li yadaha ta tafi ta sanya hannunta cikin abincin da ake ci sai za Allah ya rike hannunta sai ga wani mutumin kauye shi ma ya zo kamar an koyo shi zai sanya hannu sai za Allah ya carab ya rike hannun sai ya ce shi dan ne yake so ya halatta abincin mu ta hanyar waɗannan mutanen da haka yanzu hannunsu da hannun shi yana cikin hannuna a rike sallallahu alaihi wa sallama wannan hadisi ya gwada mana ashe idan ana cin abinci jama'a in kowa ya bismillah dan ba zai ci ba idan wani ya zo bai yi bismillah bai zara hannu sai shi dan shi ma ya zuro shi hannun dama yana gefe yana jira shi sa malamai kamar imamun nawawi cikin azkar cikin littafin sa al-azkar yake cewa ana so in zaka ci abinci ma ka yi bismillah a fili dan ka tuna wanda bai yi ba ko kuma ma'ana ka fadakar da mutane da haka wannan hadisi guda biyu suna gwada mana abinda wannan hadisi yake so ya gwada mana duk wanda yake so ya samu kariya wajen cin abinci to ya ambaci sunan Allah yanzu imamu tirmidhi zai kama na me ake cewa yayin cin abincin kamar ya ake ambatan Allah ana aisha ta qalat an karbo daga nana aisha Allah ya kara mata yarda tace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace idza akala ahadukum idan ɗayanku yana cin abinci fanasiya sai ya manta an allah ta'ala ala ta'ami sai ya manta ya ambaci Allah wajen cin wannan abincin ya manta ya bara cin abinci sai ya tina ya to yace bismillahi awwalahu wa akhirahu wannan shine abin da zai faɗa bismillahi awwalahu wa akhirahu anan hadisin yana mana bayanin yayin da aka abinci ka manta baka baka bismillah ba anan muna maganar abinci har abin sha ya shiga ciki labazin at-ta'am da larabci yana iya daukan abinci yana iya daukan abin sha dan Allah ya amfani da labazin da kalmar at-ta'am a matsayin sha falamma fasala talut bil junudi qala inna Allah mubtaliikum bi nahar faman sharibahu falaysa minni wa man lam yata'amuhu fa innahu minni kaza ya ce wa man lam yata'amuhu kaga anan ba ana nufin wanda bai ci ba wanda bai sha wannan ruwan ba da haka anan ya hada da abin sha gaba daya to sai ka manta ba kai bismillah ba sai da ka kusa gamawa ko ka yi rabi ko kana cikin ci sai ka tuna to manzo Allah ce ka ce bismillahi awwalahu wa akhirahu ma'ana da sunan Allah awwalahu farkon abincin wa akhirahu da karshen abincin wannan bismillah da zaka yi sai ta da maka waccan albarka da karasa wani yana iya cewa to ya tsakiyar abincin wani suka ce awwalahu wa akhirahu ba ana nabin farkon abincin da karshen shi ba ana nufin banda tsakiya a'a kamar ka ce rabin farko da rabin karshe ma'ana dai duk gaba ɗaya abincin gaba ɗaya kenan wannan hadisi yana gwada mana abinda mutum zai faɗa yayin da ya zo cin abinci ya manta bai bismillah ba to wanda ko bai manta ba me zai faɗa an umar bin abi salama an karɓo daga umar ibnu abi salama ko ibnu abi salima annahu haƙiƙa shi umar دخل ala رسول الله صلى الله عليه وسلم يا شيغا وجن النبي صلى الله عليه وسلم وعنده طعام a wajen manzan Allah da abinci faƙala sai manzan Allah ya ce udunu ya bunayya matso ya kai ɗanɗana fasammillah ta'ala ka ambaci Allah maɗaukakin sarki wa kulbi yaminik ka ci da hannun damanka wa kulmin mimma yalik ci abin da yake gabanka wannan hadisi na Umar ibnu Abi Salama Umar ibnu Abi Salama mu ga malam ya sa mana namba ta 199 yace kana rabiban nabiyyi sallallahu alaihi wasallama min ummi Salama agola ne shine rabib ma'ana agolan annabi ne sallallahu alaihi wasallama min ummi Salama daga matarsa ummu Salama ma'ana ɗa ne na umu salama umu salama tana da 'ya'ya guda hudu umar shi ne babba sai salama sai zainab sai durra dalun da ra'un da ta ulfafiya kuri kenan durra 'ya'yanta guda hudu wanda ta haifa tare da mijinta abu salama lokacin da mijinta ya bar duniya tana ganin ba za ta samu wani miji kamar shi ba to amma gabanin ya duniya ya gaya mata hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa idan musiba ta samu ɗayanku to ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajurni fi musibati hazi ko allahumma ajurni fi musibati wa akhlib li khairan minha manzo Allah ya ce idan musiba ta samu ɗayanku yi istirja'i sannan ya ce Allah ka bani lada cikin wannan musiba kuma ka canza min wadda ta fi ta alkhairi to lokacin da abu salama ya rasu ummu salama tana ganin ba za ta samu kamar shi ba amma ta tuna wannan hadisi sai ta faɗa sai gashi kuma ta aure annabi sallallahu alaihi wasallama wannan dan nata salama wannan dan nata umar shine ya zama waliyin ta yayin aurar da ita kun san mun mun fi sanin wali ya zama uba kowa to amma a gurin wasu malamai suna gabatar da ɗan mace akan babanta mana da za a ce ga bazaura tana da ɗa wanda ya mallaki hankalinsa ya balaga ga kuma mahaifinta to wasu malami suna cewa waliyinta a nan na gaba shi ne ɗanta ne gaba da uban inda za a aurar da ita shi zai zauna ya bayar da aurenta to amma uban ya bayar babu laifi don kada ka tada rigima eh ɗaka ita nan umu salama ɗanta umar shi ya aurar da ita ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to da haka agoda ne na annabi sallallahu alaihi wasallama wulida bil habasha an haife shi a garin habasha a hina hajara abuhu ilaiha yayin da baban shi yayi hijira zuwa habasha suka ce an haife shi gabanin hijira da shekara biyu wasu malamin suka ce da shekara uku amma dai sun firin jarwa an haife shi gabanin hijira da shekara biyu aka haife shi kun ga da manzo Allah yayi hijira yana da shekara biyu kenan wa mata bil madina ya bar duniya ya mutu a garin madina sanata salasin wa samanin shekara ta tamanin da uku wasmu abihi sunan baban shi abdullahi bin abdul asad kun ga hatta lokacin da ya aurar da mahaifiyarsa ga manzan Allah ba wani girma yayi ba tun ga shi a gidan manzan Allah manzan Allah ya kira shi da ya bunayya ya kira shi da dan dan karamin da to wannan Umar din shine annahu khala ya shiga ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya shiga wajen manzan Allah wa inda hu ta'am ga abinci an kawo manzan Allah faƙala sai manzan Allah ce mai udunu ya bunayya matso ya kai ɗana suka ce wannan ya nuna halaccin ka kira yaro ƙarami da ɗanka ko da ba ɗanka bane wanda ka haifa imamul bukhari cikin al'adabul ya yayi babi akan wannan babin da ya halatta ka kirawo ƙarami da ɗana ko da ba ɗanka bane wanda ka haifa manzan Allah ce matso ya kai ɗana bunayya anan yayi tasgirin shi dan tausasawa fasammillaha ta'ala ka ambaci Allah fasammillaha ta'ala ka ambaci Allah to anan me zaka ce in kuma cikin riwayar tabarani cikin mu'jam al-kabir na imam tabarani a riwayar yadda yake ya gulam manzo Allah ce me ya kai yaro idza akalta idan zaka ci abinci faqul bismillah wanda ya fassara mana sammillaha ka ce "bismillahi". sannan har zuwa ƙarshe ce ka ci da daman ka ka ci abin da yake ka kenan me ake faɗa yanzu a ci abinci bismillah imam an-nawawi cikin littafin sa al-azkar yace idan ka ce bismillahir rahmanir rahim huwa afdalu shi yafi sai al-hafiz ibn hajar cikin fathul bari juz'i na tara yace ban san inda ya samo dalilin haka ne yafi ba shi abin da yafi ka tsaya da manzo Allah ce bismillah Shi ne daidai don wanda banda wannan riwaya zo a riwayar nana Aisha Allah ya kara mata yarda wanda Imam Tirmidhi ya rawaito ta cikin sunan nashi Aisha ke cewa manzo Allah ya ce idza akala ahadukum ta'aman idan ɗayan ku zai ci abinci falyaqul bismillah ya ce bismillah wannan shine abin da yake daidai Imam Al-Ghazali yana cewa wai idan ka zo ci a loma farko ka ce bismillah in za ka yi loma ta biyu ka ce bismillahir rahman in za ka yi ta uka ce bismillahir rahmanir rahim to duk wannan babu dalili a kai zan so in karanta mana wani ta'aliki da imam al-albani muhammad nasir al-albani rahimahullahu ta'ala yi akan wannan kadiya ta cewa bismillah ya ce da ya kawo hadisin ya ka hadisin da ya zo daga imamu ahmad kana iza qurriba ilayhi ta'am manzo Allah in an kame abinci ya kulu yana cewa bismillah haka manzo Allah yake faɗa fa idza faraga idan ya gama manzo Allah sai ce Allahumma at'amta wa asqaita wa aqnaita wa ahdaita wa ahyaita falakal hamdu ala ma a'taita shine abinda manzo Allah yake faɗa ya gama cin abincin to shekul Albani sai yazo yana yin ta'aliki a cikin silsilatul ahadith as-sahiha hadisi na 71 mujalladi na farko kenan ita silsilatul ahadisi sahiha ta Imam Al-Albani tana da wani tsari da ya mata kowane mujalladi hadisi 500 ne a ciki da haka in a silsila a gaya ma nambar hadisi an hutar da kai da ka kalli namba zaka ce wannan yana juzi'i na kaza sai dai daga baya da aka yi sabon bugu ta ɗayan sai aka raba ta biyu sai aka yi alƙismul awwal wasani shi ƙismul awwal hadisi 200 ne a ciki ismu sani kuma al-mujallad al-awwal al-ismu sani cikin hadisi 300 haka suka yi wa majuzi na shida amma farko farkon bugu kowane mujallari hadisi 500 ne da haka da kazo an ce ma hadisi na 502 mujallari na biyu za ka yi to hadisi na 71 sai imam al-albani ce wa fi hadal hadisi a cikin wannan hadisi da na karanta muku yanzu أن التسمية في أول الطعام بلفظ بسم الله لا زيادة فيها bismillah a wajen cin abinci shine ka ce bismillahi kada kai kari akan wannan kada kara arrahmanir rahim wa kullul ahadithu sahiha dukkan hadisai sahihai allati waradat fil bab wanda suka zo a wannan babi na yin bismillah yayin cin abinci ka hadal hadisi kamar wannan hadisi laysa fiha ziyada babu karin arrahmanir rahim duka hadisan da suka zo wala a'lamuha waradat fi hadisin mala yace ni kuma iya sani na ban san ƙarin ar-rahmanir rahim ya zo a cikin wani hadisi ba kun ga mu Suna sunna inda ake rigima da mu kenan mu za mu ce bismillah iya nan zaka baɗa. da ka ce ar-rahmanir rahim sai mu ce bid'a wanda bai sani ba sai ce kun ji wai ar-rahmanir rahim ne bid'a to ai mu muna tsayawa ne inda manzon Allah ya tsaya da haka anan mala yace fahiya bid'atun indal fuqaha bi ma'anal bid'a ce bid'a ce kuma a gurin malaman fiqh ma da ma'anar bid'a wa ammal muqalliduna amma masu ma'ana masu kwaikwayo wanda suke takalidi an ce muqallid shine wanda zai dinga bin magana wani ba tare da dalili ba fa jawabuhum ma'ruf mala yace ka san amsar da zasu bayar da ka ce bid'a ne ka san amsar da zasu bayar sai mala ya kawo ta da ammiya irin larabci wanda yake ba cikakken larabci ce zasu ce ma shufiha wai me ya a cikin ta to dan an ce ar-rahmanir rahim kun ga yanzu haka da ka ce yanzu da wani zai zo ce bismillahir rahmanir rahim ka ce a bismillah sai ce to me idan na kara wani ce to wannan shine jawabin muqallidun fa naqulu to malam zai bada amsa fiha kulli shay komai ma akwai komai a cikin karawa komai ma akwai shi <laughs> wa huwa listidraku ala an sallallahu alaihi wasallama shine cin gyaran annabi ne allazi ma taraka shay'an yuqarribuna ila Allah illa amarna bihi wa shar'ahu lana wannan manzon Allah bai bar wani abu da zai kai mu zuwa ga Allah ba sai da ya bayyana mana shi sai da ya shar'anta mana shi falau kana zalika mashru'an laysa fihi shay'un da ƙarin ya halatta ba wani abu a cikin ƙarin la fa'alahu walau marratan wahida da manzon Allah ya koda su ɗaya ne wa hal hadhihi ziyada mala yace yanzu wannan ƙarin irin wannan ƙarin daidai yake illa ka ziyadati salati ala nabi sallallahu alaihi wasallama min al-atis ba'da alhamdi daidai yake da mai atishawa idan ya atishawa bayan ya ce alhamdulillah kuma yi salati ga annabi iri ɗaya ne mutum ya atishawa kun ga ka'ida an kai atishawa me zaka ce alhamdulillah sai wani ce alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah malai ce to wannan karin daidai yake da wancan yadda ba shar'anta wannan ba shar'anta wancan ba sai ce wa qad ankaraha abdullahi bin umar radiyallahu an abdullahi dan umar da wani ya atishawa yi salati sai abdullahi dan umar ya mai inkari kama bi mustadrak al-hakim kama yadda yazo cikin mustadrak na imam al-hakim wajazama as-suyuti wajazama suyuti fil hawi lil fatawi bi annaha bid'atun mazmuma imam as-suyuti cikin littafin sa al-hawi lil fatawi ya yanke cewa wannan ƙarin na salati bayan atishawa bid'a ce mazmuma a barke kayi salatin dan babu giran yin salatin bane wa qala ibn abidin fil hashiya ibn abidin bil hashiya shi kuma ya yace bi karahiyati yace makaruhi ne fa hal yastati'u al muqallidun al ijabata an sabab alladhi hamala suyuti ala al jazm bi zalik wala yace irin waɗannan masu rube irin su dinga yin takalidi yan nagada za su iya bamu mu amsar da yasa suyuti yace wannan abin bid'a ce salati ne ai ga annabi amma yace bida'a ne karye ba zai ba adul mughaffalina minhum fayattahimahu kama hiya adatuhum bi annahu wahabi mala yace amma zaka yi samu ma gaffali zai yace to ai siyu din ma ba wahabi ne ko wani zai yace yanzu in ka ka wannan ka ce kai atishawa ka ƙara salati ga annabi bid'a ne na barko za a ce baka san annabi abinda za a fara tuhuma kake na abu na barko abu na biyu kuma in ka ce to ai siyu din ma ba da ka zai ce shi ma ba wahabi ne to kuma wanda dai zai wannan mughaffali ne kamar malam kamar yadda malam ya kira shi dan me ma anna wafatahu kanat qabla wafati muhammad bin abdul wahhab bin ahwi 300 sana malam ce domin rasuwar imamu suyudi ta gabaci rasuwar muhammad bin abdul wahhab ta gabaci muhammad bin abdul wahhab rasuwar muhammad bin abdul wahhab da shekara 300 amma ne zai ce ya shi ma ba wahabi ne kuma wahabiya mun san ana dangantawa ne zuwa ga muhammad bin abdul wahhab to kaga ashe bai kamata malamin da ya zo ba gabanin shi ba ce ba wahabi ne kamar yadda wani ya taɓa irin wannan shirman a nan garin kano ya ce ibn taimiyya yana nakaltuwa daga muhammadu bin abdul wahab kaga tsakanin ibn taimiyya da ibn abdul wahab shekaru ne sama da 800 sama da shekara ɗajen eh, muhammadu bin abdul wahab ba a haife shi ba sai bayan shekara ta 1000 da wani abu 1100 ko da 200 da wani abu ibn taimiyya kuma ya bar duniya tun shekara ta 728 kaga babu kusanci tsakaninsu to sai malai ya kawo ta kissa shigen irin wannan kissa din inda za ta nuna maka wasu na saurin tuhumar mutum tun ma basu ma san me ake yi ba sai ya ce wa yuzakkiruni hadha bi qissatin tarifa fi ba'd al-madaris fi dimashq malai ya ce haka zai tuna mu wata kissa mai ban dariya a cikin wasu makarantu abin da ya bara a wata makaranta a dimashq فقد كان أحد الأساتذة المشهورين من النصارى يتكلم عن حركة محمد بن عبد الوهاب في الجزيرة العربية ونما لم يكرساني أما كانت أقرن دمشق في ذلك ومتاني بيان إن دعوات محمد بن عبد الوهاب kusa akwai kiristoci da suke karantar addini yana nan a kirista amma addini ya karanta ko ya karanci arabiya wanda ake kira al-mustashriquna to je zo yake yin bayanin da'awar Muhammad bin Abdul a nan shekul albani yana so ya gwada mana yadda irin waɗannan 'yan nagada suke saurin tuhuma ba tare ma da sun san me suke yi ba kamar da zai ce ma su yudi ba wahabi ne sai yake cewa wa muharabati halin shirki wal bid'i wal mukhurafat yana ta bayanin irin yadda da'awar Muhammad bin Abdul ta zo ta rushe shirka ta rushe bid'a ta ta rushe tsabi da camfe camfe wa yazharu annahu atra fi zalika kuma da alamar ya dan wuce gona da iri ko kuma ya tsananta wajen yaban Muhammad bin Abdul Wahab shi wannan Kirista din yana ta ban shi yana da'awa shi da'awa ce da ce kaza da ce kaza fi wani almajiri sai fara da ce da alama malam ba ne kun ga ba ma musulmi bane amma tunda ya yi Muhammad bin Abdul Wahab ya zan ba to irin wannan ne malam yake bayarwa sai ce wa qad yusari'u akharuna ila taqti'ati suyuti wa za su iya cewa ai suyuti yayi kuskure walakin aina dalil malai ce to amma ina dalili wa dalilu ma'ahu alhali dalili yana tare da imamu suyudi shine faɗin manzon Allah man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd manzon Allah ce duk wanda ya kirkiro wani abu da baya cikin wannan addini namu fa huwa radd to da haka irin waɗannan al'amura suna da kyau mu fahimce su da yawa tuhumar da ake wa ahlus sunna irin wannan ce in ka ce ba a yin kaza a guri kaza sai a ce baka son zikiri ka ce kada a yi zikiri da tsalle-tsalle da ibe-ibe in za a yi zikiri a yadda manzan Allah ya koyar idan zikiri manzan Allah ya bar shi a sake kowa ya a sake gwargwadon da zai iya kamar la hawla wala quwwata illa billah idan zikiri manzan Allah ya shi bayan sallah a yi shi bayan sallah in ya yi shi a shiga ban daki a yi shi wajen shiga ban daki sai wani ya zo ce ba ka son zikiri kun ga gaba ɗaya bai ma fahimci abin da yake magana a kai ba to da haka dai a wajen cin abinci abin da ake faɗa bismillahi shine abin da ake faɗa sai manzo Allah ya ce wannan faɗar bismillah malamai sai sabani kan hukuncin ta suka ce mustahabbi ne ma'ana mustahabbi ne in zaka ci abinci kai bismillah amma magana da tafi karfi wajibi ne saboda dalilan da suka gwada cewa idan kai bismillah shi dan zai guje ka kamar yadda muka karanta to ka bar shi dan yayi tarayya da kai ba daidai bane wajibi ne ka nisanci shedan sannan sai manzo Allah ce wa kul bi yaminika ka ci da hannun damanka wannan shine ladabi na biyu ladabi na uku da manzo Allah ya koya Umar na barko ya matso na biyu ya ambaci sunan Allah na uku ya ci da hannun dama ci da hannun dama wajibi ne haramun ne ci da hannun hagu manzo Allah yana cewa shedan yana cin abinci da hagu yana sha da hagu malamai suka ce cin shedan da shan shi na ala haqiqati ala haqiqati haqiqa ne shedan yana ci yana sha kada wani ce to ai ba ma ganin shi iska ne a hadisi ya nuna yana ci yana sha to shi dan da yake ci da hagu sha da hagu amma kai musulmi abin da ake so ka ci da dama sai in ba za ka iya ba kana da cuta a damar kana da ciwo ko damar ta shanye ko na makamancin haka malamai suka ce wajibi ne domin me ya inganta cikin sahihi muslim wani mutum yana cin abinci da hannun hagu sai manzo Allah ce ci da dama sai ce shi ba zai iya ci da dama ba kuma ba abin da ya hana shi illa girman kai kamar da mai ruwa yake faɗa irin gayu ɗin nan ne ka zan akwai gularen da in kaje je kowa sai ga yana ci da hagu wai ana ganin ci ba ne ka ci da dama wato shi dan yana aiki akan mutane ba in ba haka ba me bambancin ka ce me ma'ana amfanin ka ce da hannun hagu alhali ga dama kuma kowa ya san dama ta bi hagu kafin ka sami aiki da dama da hagu zaka sami aiki da dama mutum nawa to amma wai sai shaidan ya sawala musu kada ka ci da dama ci da hagu sai ga wai gayu ne ka ci da hagu. har wasu ma na kwaikwayon zaga in ka shiga manya-manyan makarantu inda 'yan boko suke sai ka je wurin cin abinci sai ga an kama yana ci da hagu wai shi nan wayayye ne ya waye alhali ya ɓace amma ne ki ya waye to sai wannan mutum ya ce shi ba zai ci da hannun dama ba sai manzo Allah ya ce fa mastata sai manzo Allah ya mai addu'a ya ce kada Allah ya sa ka iya mai ruwa ya ce daga nan sai hannun ya shanye daga nan hannun ya shanye bai ƙara iya daga hannun zuwa bakin shi ba manzo Allah ya mai addu'a saboda girman kai suka ce da cin abinci ba wajibi ba ne da dama da sai manzo Allah ya kyale shi da haka sai shi yasa ko shayi zaka sha da biredi yawa muna fada kuskure sai ka rike biredin kada hannun kai ta gabza kana kana dora ruwan shayi da hannun dama wannan kuskure ne ka saba da gutsira in ka saba kuma ba yadda za a yi ka ci da hagu ni yanzu na riga na saba ko me za ka bani ba zan ci da hagu ba abu mai sai ka ajiye kofin ka sai ka gutsuro da hannun dama sai ka tura sai ka kora kayanka in gwada dama me kake kaga falin lahi alhamdu sai ka ta tsoma kayanka wa kulmi yaminika ka ci da damanka wa kulmin ma ladabi na ga manzo Allah ce ka ci gabanka mun sha yin bayani cewa wannan idan abincin kala ɗaya ne amma in kala-kala ne to ba laifi ka ɗauko abin da kake sha'awa musamman idan dama abu ne da yake kowa ya san an yadda da haka wani sa'an za a zo ajiye abinci kala-kala a gaban kowa ya ɗiba da kanshi to ba dan an ajiye min tuwo a gabana ba na son tuwon masara Allah gani italiya nake so ai ba laifi bane in ce a miko min ita wannan babu laifi ko da kwano ɗaya ne aka ajiye abincin in dai kala kala ne mun karanta hadisin Anas ai dan Malik Allah ya kara masa yarda abinci da kabewa manzo Allah yana bin kabewar suka ce dan haka idan ya zama na abincin ba kala ɗaya bane kai kuma ga kalar da yake bukata to ba laifi ka ɗauko na biyu idan ya zama da shi wanda za ka ɗauka dan a gaban shi ba zai damu ba ba damuwa tare da shi ko da ba kala ɗaya ba ne amma zai damu idan ka ɗauka an ajiye faranti in ka ɗauko zai damu to sai ka haƙura sannan abu na uku kada ya zama akwai nau'i na kazanta a ciki shi sa aka hana hannu ya dinga yawo cikin kwano saboda idan hannu yana yawo cikin kwano to zai zama akwai kazanta a ciki da in ba kazanta babu laifi ka ɗauko ah, umar ibn abi salama kamar yadda yake cin sayo bukhari yace tun daga ranar sai cin abinci na ya zama haka ma'ana yadda manzo Allah ya koya mai dinnan haka ya dinga ci wanda yana gwada mana ana san mutum ya shiryar da wanda yake tare da shi yayin da ya ga ba daidai ba ga manzo Allah ya ce ya bunayya fasti'udu ya bunayya sammillaha wa kul mimma yalika wa kul bi yaminika da haka wanda ya nuna mana ana san karantarwa sannan kuma da ilmantarwa shi yasa imamin da yake cewa bismillah ma idan cikin jama'a ne ba laifi ka yi ta a fili sai malai ce an abi sa'idin al-khudri an karbo daga abi sa'id al-khudri kala yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam abu sa'id al-khudri yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idza faraga min ta'amihi idan ya gama cin abinci qal sai yace alhamdulillahi allazi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimina wani hadisi hadisi ne mai rauni yana da rauni kamar yadda malam ya ishara gashi nan ya sa mana da'if a abinda hadisi yake cewa manzo Allah ya kasance idza faragha min ta'amihi idan ya gama cin abincin shi qala sai ce alhamdulillahi allazi at'amana godiya ta tabbata ga Allah wanda ya ciyar da mu wasa kana ya shayar da mu Musulmi muslimina kuma ya sanya musulmai wannan hadisi yana da rauni amma akwai hadisin da ya inganta kama hadisin da na karanta mana dazu cikin musnad na imamu ahmad idan manzo Allah gama ce amin jana ce Allahumma at'amta Allah ka ciyar wa asqaita Allah ka shayar wa aqnaita Allah ka wadatar ma'ana ka ba mu wadatar zuci wa hadaita Allah ka shiryar da mu sannan wa ahyaita Allah ka rayar falakal hamdu ala ma a'taita godiya ta tabbata gare ka a bisa abin da ka bayar wannan maza Allah yana faɗa idan ya gama cin abinci wannan riwaya da muka karanta a cikin littafi bata inganta ba amma kana iya kiyaye wannan Allahumma at'amta wa asqaita wa aqnaita wa hadaita wa ahyaita falakal hamdu ala ma ataita malamai suka ce in baka iya wannan ba to aqallu abinda zaka yi ka ce alhamdulillah shine aqallu abinda zaka yi alhamdulillah za mu karanta hadisi a gaba da yake gwada Allah yana son bawaye wannan amma yadda ya zo a cikin sahihi muslim Allah maɗaukakin sarki yana son bawa idan ya ci abinci ko ya sha ruwa ya gode masa za mu karanta riwaya insha Allah ta'ala ana bi umama an karbo daga abi umama qala yace kallahi sallallahu alaihi wa sallam yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance rufi rufi'atil ma'ida min bayni yadayhi idan aka dauki kabakin abinci da gaban shi ma'ana ya gama ci kenan ya kula yana ce alhamdulillahi hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi ghayra muwadda'in wala mustaghnan an wala mustaghnan anhu rabbuna ko ka ce rabbina ko ka ce rabbana wannan ita ma addu'a ce da ake bayan an gama cin abinci kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idza rufi'atil ma'ida al-ma'ida shine kwano na abinci kwanan da yake da ana kiran shi al-ma'ida idan akwai abinci a ciki don aka dauki kuma kuma ta mun karanta hadisi a can barewa Anas dan Malik yace manzo Allah ba cin abinci a cikin kwano sai a cikin subura to gashi ne yana ta idza rufi'atil ma'ida sai Malami suka ce ya za mu haɗa waɗannan hadisai wasu suka ce anas ɗan malik ya faɗi abin da ya gani shi mana abu umama ya faɗi abin da ya gani shi anas ya ga yawanci maza Allah zai ci abinci shin faɗa subura ake amma shi abu umama ya ga wata ran maza Allah ya ci abinci a cikin ma'ida har an ɗauke ga maza Allah na addu'a sai suka ce kun ga babu ta'arud kowa ya faɗi abin da ya gani wasu suka ce a'a hadisin Anas ɗan Malik ya baɗi yawancin abin da ke faruwa ne hadisin abe umama shi kuma ya baɗi abin da ba shi ne fi faruwa ba wasu ka ce amma idan a nan ba lalle zama kwanan ba zai iya zama sufurar da aka zuba abincin sai zama da hadisin anas da wannan duk ɗaya ne almuhim hadisin anas yana gwada mana yawancin abincin manzan Allah baya cin shi akan a cikin kwano yakan zuba ne akan sufura cikin yadda muka karanta amma ba ya nuna ci a kwanan laifi ba ne. to manzo Allah ka dauke sai ya ce alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah labazin alhamdu yana daukan dukkan wani yabo da godiya da abin da zai zama kirari ga Allah shi yasa alhamdu ya fi ashkuru alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah hamdan godiya kasiran mai yawa wadda ba ta da adadi domin ba za ka iya gode wa Allah iya adadin abin da ya kamata ka gode mai ba saboda ni'imomin da Allah ya maka kowace ka kalla to wace irin godiya za ka yi ta biya ta tayyiban wanda yake tsarkakakke ita godiyar ma'ana godiyar da babu riya a ciki babu sum'a mubarakan fi kuma da take da albarka ghayra muwadda'in ba a barbare ba ghayra muwadda'in a can kasa mala yace bi dhammil mimi wa bi tashdidid dalil maftuha mimin din kai mata dhamma mu sannan dalin ɗin kai mata shadda muwadda shi ne ai gairu maturuki zalika alham ba ma'ana godiyar da za a bari ba godiya ce zan ta har ya rayuwata balin shigalu bihi da'imun min gairin kitsa ma'ana shagalta da wannan godiyar tana nan ba yankewa kama anna ni'mahu kama yadda ni'momin Allah subhanahu la tanqati anna tarfata ayn ba sa yankewa ni'mar Allah ba ta yankewa gare mu ko iska da muke shaka kadai ya isa gane ni'ima Allah ba ta yankewa sai ce wa bi riwayatul bukhari a wata riwayar bukhari ghaira makfi wala muwadda haka yazo a riwayar bukhari qala al-khattabi imam al-khattabi yana cewa ma'anar ghaira makfi wala muwadda wa ma'anahu ghairu muhtajin ila ahdin ba ina mai bukatuwa zuwa ga wani ba bal huwa alladhi yut'imu ibadahu ko kuma Allah ba yana mai bukatuwa zuwa ga wani ba bal huwa alladhi yut'imu ibadahu wa yakfihim Allah ne yake ciyar da bayin sai yake isan musu wakila qila ghayra zalik an baɗu wani wannan almuhim da addu'a zaka ce alhamdulillah hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi ghayra muwadda'in ba abin bari ba anan ana nufin ba godiyar da zan bari ba ma'ana godiya wadda zan tayinta wala mustaghnan anhu kuma ba zan wadata ga barinta ba sai ka ce rabbuna in kai zama ka ce rabbuna sai zamana khabar ne li mubtada'in mahzuf taqdiruhu anta rabbuna kai ne ubangijinmu sai zama anta damirul fasli mabniyin ala al-fathi fi mahallin raf'i mubtada rabbu shine khabar wa huwa mudaf ko an yi izaba shi zuwa ga damir sai zama rabbuna shine khabar li mubtada'in mahzub taqdiruhu anta rabbuna idan kuma kace rabbana sai zama na ma'ana suka ce ka ma'ana gode wa Allah maɗaukakin sarki sannan ka ce kamar rabbana ina yaban ubangiji na ma'ana sai sai zama alal ikhtisasi wal madhi kamar ka ce ah, alhamdulillah hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi ghayra muwadda'in wala mustaghnan anhu amdahu rabbana kun ga takadirin amdahu rabbana suka ce karka kaddara shi munada karka ce ya rabbana in kuma ka ce rabbina su ce zama atsabe ne akan lillahi alhamdulillahi rabbina mana an ya zama kamar ya biyo lillahi ismul jalala alhamdulillahi to shi ma nan sai zama kamar kana cewa alhamdulillahi rabbina da haka duk wanda wasalin da kai yayi daidai shi labazin rabbuna din wannan shi ne addu'a da manzo Allah yake bayan ya gama cin abinci yana godewa Allah madaukakin sarki babu shakka wanda suke karanta tarkib na ɗan adam musamman masu likitanci wanda suke karanta tarkibin halittar ɗan adam da yadda in ya ci abinci inda yake zuwa da yadda abuwa suke faruwa sun fi kowa sanin irin ni'ima da Allah ya mutumin da zai ci abinci ya gama ya tashi lafiya kuma abinci je mai amfani saboda irin abuwan da Allah ya ba. waɗanda suke taran abincin da wanda suke nike shi da wanda suke tace mai kyau da wanda suke kaza Allah ya maka wannan ashe ba karaman ni'ima ba ce da ya maka wannan har ka ci abinci ka sha ruwa da haka Allah ya cancanta a gode masa ana Aisha ta qalat an karbo daga rana Aisha Allah ya kara mata yarda tace kana annabiyyu sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance ya'kulu at-ta'ama yana cin abinci bi sittatin min ashabi cikin sabban shi guda shida ma'ana sahabban shi guda shida manzo Allah yana cin abinci tare da su faja arabi sai wani mutumin kauye zo labazin arabi mutumin kauye balarabe ne ko ba balarabe bane inda dan kauye ne ana ce mai arabi fa akalahu bi luqmatayn sai cin abincin cikin loma biyu ma'ana gaba ɗaya yana ɗiba ya ci ya ƙara ɗiba ya ci sai abincin ya ƙare ba wai dan yayi babban ɗiba ba albarka abincin ce ta bi shi da manzo da sahabbai ana ci abincin na tuhowa yana tuhowa kamar yadda muka karanta a baya manzo Allah yayi addu'a abinci bai kare ba a hadisin Jabir to shi wannan yana zuwa yana sa hannu sai abincin ya daina tuhowa din da haka yana loma ɗaya biyu sai abincin ya kare ina ba ta an gane dan kada ku ɗauka babban fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ce law samma lakafakum da yayi bismillah da ya ishe kaga ya nuna bai bismillah ba da haka yana sa hannu sai albarka ta tafi shi yasa ko jama'a ne za su ci suka ce in ɗaya mai bismillah ba za ta yi tasiri alal akalli ta mai tasiri ko da ba ta yi kowa da kowa ba da haka yana zuwa bai bismillah ba yana sa ɗaya biyu sai ya ƙare amma da ya yi bismillah to Allah zai sanya albarka cikin abincin sai ya ishe su sai zama abincin bai ƙare ba sai kowa ya wadata wannan yana mana mahimmancin yin bismillah wajen cin abinci ana anas bin malikin qala an karbo daga anas dan malik allah ya kara masa yarda ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon allah sallallahu alaihi wasallam yace inna allaha la yarda anil abdi allah yana yarda da bawa an ya'kula al akala ci wata loma ci wani abinci fa yahmuduhu alaiha ya gode wa allah kan wannan loma din aw yashrabu sharaba ko ya sha wani abin sha fa yahmuduhu alaiha ya gode wa allah wannan wanda ya nuna kenan alal akalli in ka ci abinci ka ce alhamdulillah wannan hadisi na Anas dan Malik hadisi ne sahihi yana cikin musnad na Imam Ahmad da Muslim da Nasa'i inna Allah la yarda 'anil 'abdi Allah yana yarje wa bawa malamai na cewa Allah yarda da kai ka gama yarda Allah kowa yake nema ita yarda Allah tana da bambanci da tamu ni yanzu zan iya yarda da kai dan ban san ka ba komin munanan halayen mutum za ka yadda da shi dan baka san shi ba daga ba in ya tabbata gari ka ba mutumin kwarai bane sai ku balan balan Allah ba haka bane duk ba wanda Allah ya yarda da shi to Allah ya san karshen shi ma mai kyau ne wannan raddi ne ga shi'a da suke cewa ai sahabbai Allah ya yarda da su ranar sulhun hudaybiya daga ba kuma ya yi fushi da su wannan jahilci ne tsabage sai dai akan aqidar su ta cewa Allah yana yin abin da bai sani ba sai daga ya gano ba daidai ba kun san shi'a suna da wannan albada cewa Allah zai abu daga ba kuma ya bayyana gare shi ba haka ya kamata yi ba to sai dai akan wannan aqida amma aqida ahlus sunna bar yadda ta Allah Allah baya yarda da bawa sai bawan da ya cancanta a yarda da shi duk wanda Allah ya yarda da shi ba zai mutu akan kafirci ba ba kuma zai mutu ya shiga wuta ba dan Allah ya san waye shi tun kafin a haife shi har bayan haihuwar shi har kuma lokacin da zai mutu to Allah yana yarda da bawa idan ya ci abinci ya gode masa sai Allah yarda da wannan bawa dan Allah yana son hakan ya kuma yarda da hakan ko kuma ya sha abin sha ya gode sai ya samu lada a gurin Allah madaukakin sarki da haka wannan hadisi yana alal aqalli ko da baka haddace wadancan addu'o'i ba in ka ci abinci alal aqalli ka ce alhamdulillah to sai ka sami yardar Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya datar da mu yayi mana gam katar abin da yake na daidai mu lada wanda muka fada na kuskure ya gabarta mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh rana ita ba za mu yi karatu ba mana nan insha Allah